A garin birnin Kwanni da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya a tsakiya kuma kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar an kwana cikin zulumi a wani yanayi na ɗarɗar bayan da waɗansu mutane da jami'an tsaro suke can suna neman ruwa jallo suka yi halbe-halben bindigogi a tsakiyar garin a cikin daren jiya tare da kwashe kuɗaɗen 'yan canji inda suka kashe mutum guda biyar suka ji ciwo ɗaya na cikin matsanancin hali kuma an kai su a asibitin galmi tun cikin daren na jiya. jiya wani da ya shaidi lamarin kuma ya nemi na sa kai sunansa ya bayyana mini yadda abin ya faru abin da ya faru abu ne wanda mu ba mu taba gani ba gaba ga idanun jama'a gaba ki mutane karhe tara da minti talatin da hudu zuwa da minti talatin da na dare ya yaro ya zaka da katin ya bindiga irin ta sojoji ya yi kan mai da shawaki saboda wannan wurin tsakar gari ne tsohuwar tasha akwai 'yan canji nan masu canji da daddare sun ka kama sun kai ta halbin mutane duk 'yan canjin da annan sun ka amshe musu kudaden da annan to da mutanen gari sun ko a can sun ka nuhato su sai sun ka koma suna halbi cikin jama'a dan yaron da ma an ka kashe ni kaltushe baya gare mu na Allah kwantar dan shi yaron da shi rabon shi rasu an ka same shi to mutanen da suka taho shin su nawa ne kuma goma bisa mi sun ka taho su biyan ne amma yaro guda ɗaya zaka bisa moto mai katin ya bindiga su ko waɗanga duk ƙasa sun ka zaka yanzu da sun ka ga kamar jama'a za su hin ƙarhin su sai sun ka amsha mashi ɗan yaro guda sun ka hayi sun ka to ya aka yi suka tsere ba a damƙe su ba to babu iko cikin sannan da yaran gari sun kawo hubbasawa ta su rika su sai sun ka koma suna halbi cikin yaran gari ba su duka addabin da gogi yanzu mutum nawa sun ka mutu mutum nawa suka shi ciwo suna ina yanzu dai ni dai mutum guda kawai na gani wanda mutu gaba gare ni wanda a kusa garin wanda an ka halbi mm. su ba su yi wajen bakoki ba yanzu ana yace ana zaman dardar nan birnin gwanni ana kan zaman dardar dan ka san bakon abu ne a ce tsakar kwanni tunda ana yi gehe gehen kwanni tunda ka san ko jiyawa kaura sun kwan ana halbe halbe kuma ba a shi komi ba to kuma ka san bayan watan can da ya huce an zo gidajen wasu mutane an kai musu atak hukumomi na bariki da na gargajiya na birnin kwanni duk ba su yi barci ba tare da dukkan rundunonin jami'an tsaron wannan garin inda ma sai da ta kai su jami'an tsaron suka tarwatsa waɗansu matasa da suka so su yi bori cikin dare domin nuna rashin jin daɗin su game da yadda abin ya wakana kamin daga bisani a tarwatsa su mutane dai ana iya cewa sun kwana a garin birnin kwanni cikin tashin hankali da fargaba hankalin mutane ya tashi sosai ba dan karamin hankali ba dan pcb lillahi ni ban taba ganin tashin hankali a ya ɗau kusan minti talatin da zuwa biyar zuwa da minti talatin da biyu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar